'Ya'yan jam'iyyar PDP a mazaɓar tsakiyar Plateau sun yi kira wa hukumar zaɓe da ta soke zaɓen 'yan majalisun tarayya da aka gudanar a yankin, kamar yadda jami'i mai tattara kuri'u a yankin ya gabatar. A wata takarda da ke da sanya hannun mai tattara kuri'u a shiyar tsakiyar Plateau Farfesa Joseph Mangut dauke da hatimin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ya bayyana cewa yayin da yake tattara kuri'u shi da sauran masu ruwa da tsaki sun lura da wasu matsaloli a rumfunan zaɓe guda tara a ƙaramar hukumar Kan haka suka yanke shawarar cewa ba a kammala zaɓe a shiyar ba. To sai dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Filato ta shigar da zaɓen shiyar a rahotonta inda ta ayyana jam'iyyar APC ta lashe zaɓen sanata da ɗan majalisar tarayya a shiyar. Kan haka ne 'ya'yan jam'iyyar PDP a shiyar suka ce a sanin su ba warware matsalolin da aka gano a mazaɓu tara na ƙaramar hukumar Kanam ɗin ba, don haka suke ta ba kan sakamakon zaben. Shugaban jam'iyyar PDP shiyar tsakiyar Plato Benedict Shingulu ya ce sun kira manema labarai ne don su bayyana wa duniya abin da ya faru. An yi zaɓe a ƙananan hukumomi guda biyar a Central Zone, Lami Lafiya, sai aka zo karban sakamakon muka samu tangarda a karamar hukumar kanan yawancin results da ana zuwa da shi agents samu sun nuna kuka don su mana waya ana harassing dinsu an zo an samu mutilated results shi returning officer ya rubuta cewa bai yarda da zaben ba is inconclusive honorable david faradan wanda ya tsaya a matsayin sanata a shiyar plateau ta tsakiya karkashin jam'iyyar pdp ya ce sun lura hukumar zaɓe bata bi abin da doka ta ayyana ba inda da sun sai akan gaskiya ne a duba ward guda tara din nan ba yi zabe daidai ba a sauke su kamar yadda aka yi na wasu idan an sauke su an bayi lissafi aka ce to pdp ta samu kaza kanan apc ta samu kaza kanan za mu sani a je a kuma a duba resource daga kowane unit da kawo shi ma timoti golu wanda ya tsaya a matsayin dan majalisar wakilai ya ce suna buƙatar a soke zaben ne a sake yin sa cikin duka unit na kanam zan ce 90 a bisan ɗari ba a yi zabe da wannan abun ba an je an zo na ana rubutu ne kawai da sauransu mun ce a kawo kadri da a zo a duba sun ce a'a to ya zuwa yanzu dai an riga an ayyana cewa jami'ar apc ita ta ci a kanan a matsayin kujerar dan ba a riga ba wanda ya faɗa mana wannan abu ga takarda na nuna muku a nan wannan shirmin masu faɗa ne ba wanda ya faɗa yanzu wani mataki za ku yanzu matakin da muke faɗa shine INEC ta je yanzu ta ci koke-koke nan gaba daya. Muna so ma a kashe zaben kanam ne gaba daya. A bangare guda kuwa sakataren hukumar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce zaɓe ya gaji koke-koke. Komai da daɗin zaɓe komai rashin daɗin zaɓen wanda ya rasa kukansa kenan an yi magudi zaɓe an yi shi an gama lafiya an samu kuma wanda ya ci zaɓe wanda Allah ya bawa nasara hakuri za su yi kawai su jira zuwa wani lokaci in kuma ba za su haƙura ba ai ga hanyar kotu nan sai su je kotu su kai ƙara. Duk ƙoƙarin da na yi don samun hukumar zaɓe a jihar Plateau ta ci tura. A halin da ake ciki dai hukumar zaɓen za ta gudanar da zaɓen sanata a shiyar kudancin Plateau da na ɗan majalisar wakilai a shiyar Jassa Arewa da Basa a ɓangaren Plateau ta Arewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Manyan